wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan uku shekara ta 2023 miladiyya mun fara karatu game da abin da ya shafi azumi wanda mun ji ba'anan azumi mun ji falalar azumi ga baki ɗayansa sawa'un <clears throat> azumin nafila ko na farilla sannan muka zo muka yi magana game da falalan azumin watan ramadana shi kadai sannan muka yi magana akan karkasuwan azumi azumi ya kasu kashi biyu da azumin farilla da azumin nafila muka ce azumin farilla ya kasu kashi uku akwai azumin alwashi akwai azumi na kafara <clears throat> akwai azumin ramadana sannan muka kawo ci sawm ayoyi da suka shar'anta azumi kace an shar'anta azumi ne a shekara ta biyu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ramadana sau tara a rayuwarsa muka ka ayoyi daga cikin suratul bakara wanda suke nuni akan wajibcin azumi da kuma hadisai da kuma ijma'i na al'ummar musulmi babu wanda yake inkarin cewa azumi rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci sannan muka kawo yaushe ake fara azumi yaushe ake tsayawa da azumi shi ana fara azumi daga fitowar alfijir na gaskiya zuwa faduwar rana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 shi kuma alfijir na gaskiya shine wanda yake haramta cin abinci ya halatta yin sallan asuba to za a kai azumin har zuwa dare sai muka yi maganan abubuwa guda uku na sunnonin azumi wanda ake so mutum ya lisumce su na farko aka ce yin sahur muka kawo hadisai da dama da suke magana game da falalan yin sahur shine bambanci tsakanin azumin musulmai da azumin yahudawa da nasara wani albarka ne da allah ya sanya shi a cikin al'umma allah da mala'iku suna yin salati ga wanda suke yin sahur har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ya yi sahur ko da ruwa ne so ɗaya ya kurba saboda ya samu wannan falala ɗin abu na biyu kuma shine daga lokacin da aka fara azumi mutum ya yawaita ayyukan alkhairi farkon abin da mutum ya kamata shine kiyaye wajibai yin farillai da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mu mutum mutum ya yi ƙoƙarin samun sallolin nan guda biyar a cikin jami'i sannan ya ƙara da nafiloli gwargwadon iya abin da ba zai wahalar da kansa ba gwargwadon iyayen da zai iya sannan ana son yawaita ayyukan alkhairi ciyarwa sadaka karatun alkur'ani domin watan alkur'ani ne da makamantansu na ayyukan alkhairi wanda muka lissafo a ranar asabar kenan ran da muka fara karatu din game da azumi sai ya kuma insha Allah kafin mu ci gaba akwai wanda ya tambaya da yake mun amsa tambayoyi akwai wanda ya tambaya akan ayar da ta zo cikin suratun nisa wa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathla wa sulasa wa ruba to sai aka ce fa in khiftum alla ta'dilu wahidatan? sai aka ce aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu to yayi tambayan amma tambayan da yi sai ya ce menene ake nufi da au ma malakat aymanukum sai na amsa masa da cewa shine abin da daman ku ta mallaka na bayi to amma ya ƙara bayani ya ƙara bayani ya ce kabar yanzu akan samu wasu mutane sai su tafi wurin ƙauyuka ne ko wurin wasu mutane sai a je a yi cinikin yarinya wai sai a siya wannan kuskure ne ai ba baiwa bace ita baya cikin bayi yanzu ba bauta bauta yana faruwa ne in aka yi jihadi jihadi ba irin na yanzu ba da ake yi ba duk faɗace-faɗacen da ake yanzu ba sunan shi jihadi ba don bai cika sharuɗan jihadi na musulunci ba jihadi na musulunci sai in akwai amirul am shugaba guda ɗaya wanda zai ce ku bi gabas ku bi yamma ku sai an samu tamyizu sufuf garin wanda ba musulmi ba daban garin musulmi daban to yanzu kuma ba haka ba ne, to kafin sharaɗin jihadi ya faru sai an samu wa'innan sharuɗan da yawa akwai sharuɗa da dama wanda sai sun cika shasa akwai littafi guda da aka yi muhimmatun fil jihad abubuwan da mutane suke ya kamata su sani game da jihadi ba koyaushe ba ne faɗa ake kiran shi jihadi mafi yawancin faɗace-faɗacen da ake yanzu ba jihadi ba ne ba su cika sharuɗan a kira su jihadi ba to idan aka yi jihadi ana da amirul am sannan akwai tamyizu sufuf sai aka kama bayi mata aka kama mata to sai a ce wa'innan sun zama bayi amma yanzu babu bayi eh, babu cinikin bayi daga lokacin da aka ba da 'yancin kai daga lokacin babu bauta kuma eh. to don haka mutum ba zai je ƙauye ya je cinikin wata yarinya ba wai haka aka ce haka aka ƙara mun bayani wai akwai wanda suke a yanzu haka a zai su ciniki sai su biya wai kamar sun siyo ta ta zama baiwa kenan to gaskiya babu wannan kuskure ne a cikin addinin musulunci kuskure ne a cikin addinin musulunci sannan ƙarin bayani na biyu da ya nema shine adadi babu adadin bayi in dai bayin ne na gaske to ba a ce ma mutum sai hudu sai biyar in dai baiwa ce to shikenan saboda su bayi ba su da rabon kwana ai a zamanin da da ake mallakan bayi duk baiwarka kana da daman ka sadu da ita ba ta da haƙina cewa sai an raba kwana da ita wannan ayar shi magana au ma malakat aymanukum mutlaq ne a sake yake ba kaidi ba a ce ko bayi nawa ba amma a wurin mata masu yanci sai aka ce karka wuce guda hudu matna wa sulasa wa ruba in ba za ka iya adalci ba fa wahida to kaga wannan sai Allah ya ba mu adadi amma wurin au ma malakat aymanukum mutlaq ne shi in akwai bayi to shikenan ba a ce maka ga adadi ba wannan a sake yake ba kaidi sannan saboda me malamai suka ce saboda ba su da rabon kwana ai in akwai baiwa ba za ka raba kwana da ita ba saboda ita baiwa ce wallahu ta'ala a'lam wannan shine karin bayani akan wannan tambaya Allah ya sa mai tambayar yaji to sai ci gaba game da karatunmu na azumi mun ji rukunan azumi shine yin niyya da kuma kamewa muka ce a azumin farilla wajibi mutum ya kwana da niyya a tabiyitu bin niyyati qabla dulu'il Fajir. sabanin azumin nafila mun yi bayani azumin nafila shi koyaushe kana iya cewa kana azumi yanzu gobe idan ka tashi baka ci abinci baka kai rana ka kai karfe ɗaya baka ci abinci ba sai ka ce kana azumi yayi amma ban da ramadana wannan bayanin mun yi shi ramadana wajibi ka kwana da niyya kafin fitowar alfijir to sai abu na gaba shi ne mun ji ga falalan azumi ga kuma sanda ake fara azumi da sanda ake ajewa ga abubuwan da ake so kai to azumin kuma yana wajaba akan waye azumin ramadana yana wajaba akan dukkan wanda yake musulmi in aka ce musulmi kaga an fitar da wanda ba musulmi ba yajibu ala kulli muslimi dukkan musulmi namiji da mace baligin wanda ya balaga kaga an fitar da karamin yaro sai dai wajibi ne a koya ma yara azumi tun suna ƙanana hadisi ya tabbata a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yusawwimuna subyanahum suna koya ma ƴaƴansu azumi kada sai lokacin azumin kuma ya zo ya kasa yi kai ta fama da shi ko kai ta fama da ita ana koya ma yara ibada ne tun suna ƙanana shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku koya musu sallah lokacin da suka kai shekara bakwai to tun da an ce a koya musu sallah in ya kai shekara bakwai yi umarce shi ya yi azumi a koya mushi azumi a shekara bakwai wani zai iya yi wani ba zai iya yi ba to a koya mushi azumi shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kwaso yaran su su kawo su masallaci su ba su abin wasa har rana ta faɗi suna wasa ba su sani ba shikenan sun kai azumi to wannan yake nuna mana yana wajaba akan baligi amma ban da karamin yaro sai dai kananan yara yadda za a koya musu sallah to ana so a umarce su da yin azumi tun suna kanana saboda su saba saboda su saba kada sai ya girma ka zo kuma kai ta fama da shi wurin ya azumi kamar sallah ne tun suna kanana a koya musu yin sallah sannan abu na gaba ya zama aqilin mai hankali ashe baya ba akan wanda yake mahaukaci domin mai rufi alƙalamu an thalathatin daga ciki anil majinuni hatta ya ka. Allah ya ɗauki alƙalami akan mahaukaci har sai ya warke sai dai wanda yake da hauka wani lokaci wani lokaci ya dawo daidai to azumi yana wajaba a gare shi lokacin da yake cikin hayyacinsa yake cikin hankali zai yi azumi lokacin kuma da haukan ya dawo misali in a cikin ramadana ne sai aka samu wani yana da ciwon hauka an yi azumi goma sai haukan ya zo bai ƙara dawo hayyacinsa ba sai da aka kai azumi ashirin ta wancan ba zai rama ba goman suna nan na tsakiyar da bai samu ba ya tafi saboda lokacin alƙalami baya kansa don haka ba zai rama ba sai azumci sauran abin da ya samu saboda bai waje ba akan wanda yake mahaukaci sahihin mai lafiya ashe azumi baya wajaba akan mara lafiya wanda za mu ji ashabul a'zar malamai sun kasa rashin lafiya kashi uku a wurin azumi sannan qadirin ya zama yana da ikon yin azumi akwai wanda yake lafiyayye ne mai hankali amma ba zai iya yin azumi ba misali kamar tsoho ko tsohuwa su ma za mu ji yadda malamai suka kasa su muqimin ya zanto mazaunin gida ba matafiyi ba azumi baya wajaba akan matafiyi sannan mata aka ƙara musu biyu akan wa'innan sharuɗin ya zanto ghairil ha'idi wan nufasa ya zanto ummace ce ta tsabkaku ta tsabtatu daga jinin al'ada ko kuma jinin haihuwa to wannan su ne sharaɗin azumi su ne wanda azumi yake wajaba a kansu musulmi ko musulma mace baligi mai hankali lafiyayye mazaunin gida yana da ikon yin azumi. kaga shida kenan to su mata nasu takwas ta zanto ba ta jinin al'ada ba ta jinin haihuwa sharaɗi shida akan maza sharaɗi takwas akan mata wa'innan su ne shuruɗu sihatis sau sharaɗin ingantuwan azumi to sai abu na gaba bayan mun ji rukunai mun ji sunnoni yanzu kuma sai mu ji menene yake bata azumi mubdilatus siyam me yake bata azumi tun da mun san lokacin azumi daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana da abubuwan da zamu to yanzu menene kuma in muka yi shi ya bata azumi muqdilatu siyam wa yabdulu as-sawm bi wahidin min hadhihi al-umuri al-atiya azumi yakan iya baci da ɗaya daga cikin abubuwan da za a lissafo masu zuwa al-awwal na farko al-aklu aw ash-shurbu amdan mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha da gangan ba da mantuwa ba wannan kai tsaye faman akala aw shariba amidan zakiran batala sawmuhu wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha amidan da gangan zakiran kuma yana sane ba mantawa yayi ba wannan batala sawmuhu azumin sa ya baci wartakaba zamban muhlikan ya aikata zunubi mai halakarwa sai dai malamai sun kasu kashi biyu akwai mashaban da suka tafi akan zai rama azumin ne kawai sai ya ci gaba da istighfari domin wanda ya karya azumi da gangan in bai tuba ba azaba za a mushi a cikin wuta mun faɗa a wancan satin da ya gabata ina ga koran asabar kai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka isra'i da mi'raji da shi an nuna mushi gidan wuta aka nuna mushi wasu mutane ana musu wata azaba ta musamman manzo Allah ya mamaki ya ce mala'ika jibril su suwaye saka ce wannan su ne wanda suke karya azumi da gangan kafin lokacin shan ruwa to ashe kenan mai karya azumi da gangan zunubin shi ya wuce kafara ai in kai kafara an yafe maka kenan kafara ma'anar shi kankarewa an kankare maka ka. amma wanda yayi wanda yayi ya ci abinci da gangan ya kare azumi da gangan hukuncin shi in bai tuba ba shine azaba Allah zai masa a cikin wuta dan haka maganan kafara bata taso ba amma mashaban mu na malikiya sai suka ce zai rama kuma zai yi azumi 60 kiyasan alal jima aka yi kiyasan shi da wanda ya yi jima'i da rana na ramadan to don haka abin da ya fi rinjaye shi ne zai rama ne kawai ya ci gaba da istighfari har tsawon rayuwarsa har lokacin da Allah zai ɗauki ransa ya ci gaba da neman tuban Allah maɗaukakin sarki da yafiya dan zunubi ne ya aikata muhlikan wanda ya cancanci amai azaba a cikin wuta da haka ya fi ƙarfin kafara kenan wannan maganar ita tafi rinjaye ita tafi inganci amma waccan tafi shahara musamman mu Najeriya da muke bin mashaban malikiya to zaka ji in ka tambaye wani fatawa zai ce karama kuma ka yi kafara azumi 60 wannan akwai shi wannan shine abin da Imam Malik ya tafi amma sauran mashabobi Imam Shafi'i da Imam Ahmad suka tafi akan cewa mutum zai istighfari zai rama wannan azumin guda daya da ya karya da gangan الثاني abu na biyu da yake karya azumi ta'ammudul qai'i mutum ya yi ganganci ya fitar da amai da gangan ba amin ba ne ya rinjaye shi wa man a amidan zakiran baƙala sawmuhu wanda ya ƙirƙiro amai da gangan yana sane da gangan ba mantuwa ba azuminsa ya ɓaci wa alaihi alƙada'u duna alkaffara shi ma wannan zai rama ne ba zai yi kaffara ba to amma idan aman ne ya rinjaye sa fa babu komai hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallama man galaba alaihi alqai'u ko man Galaba alqai'u wanda amai ya rinjaye sa fala qada'a alaihi babu ramuwa akan sa azumin nan. amma wa man istaqa'a wanda shi kuma ya kirkiro aman ne to fa alaihi alqada wannan azumin sa ya karye zai rama wannan azumi sannan shi ma na biyun babu kafara A athalis na uku abin da yake warware azumi alhaidu wan nifasu jinin al'ada da kuma jinin haihuwa waman hadat aw nafisat wanda jinin al'adanta ya zo ko kuma jinin haihuwa ya zo walau fi lahzatil akhira minan nahar ko da lokacin ƙarshe ne 'yan seconds kafin a sha ruwa jini ya zo babu wannan azumi babu za ta rama wannan azumi ko kuma saura 'yan seconds haka a sha ruwa bai ma kai minti ɗaya ba sai jinin haihuwa ya zo to wannan azumin babu za ta rama sai abu na hudu wanda shi kadai ne yake wajabta yin kafara shine saduwa a yinin ramadan shine daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana a wannan lokacin wa man jama'a ahlahu fi nahari ramadan amidan zakiran batala sawmuhu wanda da gangan ya sadu da iyalinsa a yini na ramadan da gangan to azuminsa ya karye wa alaihi kafara ijma'an wannan babu sabanin malamai zai kafara kai tsaye sai dai inda aka yi sabani shine shin ita ma za ta yi kafara ko ba za ta yi ba malaman kashin farko suka ce a'a ko kaɗan ba za ta yi kafara ba ai annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan mutumin ya rubo asalin hadisin ya rugo ne ai yazo ya faɗi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yace halaktu ya rasulullah ya manzo Allah na halaka na halaka ya manzo Allah yace ma ahlakaka me halakar ta kai yace waqa'tu ala imra'ati fi nahari ramadan ya manzo Allah na sadu da iyali na ayinin ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaje za ka yi kafara azumi 60 yace wallahi ba zan iya ba to ai azumin ne ma yasa ni dai haka ya manzo Allah ya ce to ka je ka ciyar da miskini sittin ya ce wallahi ya manzon Allah bani da abin da zan ciyar ya ce ka yanta baiwa bani da baiwa sai ce to ka zauna a nan ana nan ana zaune ana zaune sai aka kawo ma annabi sallallahu sadaka na dabino da yawa sai ce ina wannan mutumin zo ka dauki wannan kaje je sadaka sai ce wallahi ya manzon Allah tsakanin farkon garin Madina zuwa ƙarshen garin Madina babu wanda ya kai ni talauci to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya sai ce ɗauka ka je ka ci kai da iyalinka hujjan malaman farko suka ce daga farkon hadisin har zuwa ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce matar kamata yi kafara ba shine dalilin su kuma shine dalili mafi karfi dalili na biyu Imam shafi'i ya ce a'a ita ma za ta yi kafara amma da sharaɗin idan shine haka kawai ita ma ta goya mushi baya ta goya mushi baya amma idan ya tilasta ta ne dole to babu kafara a kanta amma idan ba tilasta ta yi ba to za ta yi kafara to wannan shine yadda malamai suka kasu game da magana na saduwa a yinin a ramadana to kuma shi kadai ne yake wajabta kafara ijma'an babu sabanin malamai cewa duk wanda ya sadu da iyalinsa a yini na ramadana zai yi kafara kafara kuma ta hanya uku ko yi azumi sittin ko ya yanta baiwa ko ya yanta baiwa in ba zai iya ba kuma to malamai suka ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha in bai da abin da zai ciyar saboda wancan shi ma bai da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya ce abincin ma ya je ya ci shi da iyalinsa shine na uku shine wanda shi ba zai iya yanta baiwa ba sannan ba zai iya ciyar da mutane sittin ba sannan ba zai iya yin azumin ba to shikenan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wal kafaratu fi zalika itqu raqba kafara mutum zai yanta baiwa fa in lam yajid in bai da baiwa fa siyamu 60 yawman ta tabo wajibi ya azumi 60 a jere ba yankewa na uku fa in lam yajid in ba zai iya ba fa iqamu 60 miskina sai ya ciyar da miskinai 60 sannan wanda ake bin shi azumi babu laifi ya rama a kowane lokaci ya samu a kowane lokaci ba dole sai ana gama ramadana ba an fi so dai ana gama ramadana in ana bin mutum azumi to ya yi kokari ya rama sannan a wurin ramuwa in ba kafara ba ne la jibo alatta tabo ba sai an jeranta shi ba mutum ya sha azumi ta hanyar rashin lafiya ko tafiya in zai rama ya sha azumi biyar misali to ba za a ce sai ya jero biyar din duka ba zai iya yin ɗaya ya huta ya kara yin ɗaya ya huta har ya gama shi ramuwan azumi bai waje ba sai an jeranta shi to sai abu na gaba da ya kamata mu sani to kuma su waye a menene baya bata azumi tunda mun ji abin da ke bata azumi mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha da gangan azumi ya ɓaci mutum ya kirkiro amai azumi ya ɓaci jinin al'ada ko haihuwa ya zo azumi ya baci mutum ya sadu da iyali azumi ya baci wannan abubuwa guda hudu su ne suke karya azumi to akwai wa hunaka umurun la tufsidu siyam akwai al'amuran da ba sa karya azumi inna Allah abaha lis-sa'imi umuran fala yabdul biha siyam wal aslu fiha al-bara'atu asliya akwai wasu al'amura da shari'a Allah madaukakin sarki ya halatta ma mai azumi yayi wanda baya karya azumi asali walau kanat mimma yahrumu alaihi labayyanahu Allah wa rasuluhu minha da a ce abubuwan suna karya azumi da Allah maɗaukakin sarki da manzansa ba za su bar mu ba sai sun mana bayani cewa abu kaza yana karya azumi abu kaza yana karya azumi yana daga ciki na farko al'aklu awi shurbu nasiyan kaga a can cin abinci da shan abin sha da gangan yana karya azumi amma cin abinci ko shan abin sha da mantuwa baya karya azumi baya karya azumi mutum zai ci gaba da azuminsa sai dai mu ƙara dawa mashaban mu ta malikiya su a wurinsu sun bambanta tsakanin azumin farilla da azumin nafila suka ce idan azumin nafila ne to babu komai za ka ci gaba da azumi amma idan azumin watan ramadana ne suka ce za ka rama wannan ita ce fahimta ta mashaban malikiya sabanin jamhurin malamai ce a'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyatimma sawmuhu o sawmahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu duk wanda ya manta yana azumi sai ya ci abinci ko ya sha abin sha ya cika azumin sa Allah ne da manzansa suka ciyar da shi in dai mantuwa ce ta gaskiya sai ya manta ya ci ko ya sha fa sawmuhu sahihun tammu azumin shi ya inganta lafiyayye ne kuma ya cika al’isbahu junuban mutum ya wayi gari yana da janaba hakan baya karya azumi hakan baya karya azumi, sai mutum ya wanka ya yi sallah don mutum ya wayi gari da janaba azumin shi bai karye ba sai abu na uku al’ihtilamu na haran walau kharaja min hulmani mutum ya yi bacci sai ya mafarki da rana ko da mani ya fito azumin na nan azumin sa bai karye ba asiwak yin aswaki baya karya azumi wa yaqumu makama al ma'ajun wal ma'jun in amina nufuzahu ila ilal jaw kuma za a iya amfani da brush da toothpaste ɗinka ka kasa kai brush ɗinka ka goge bakinka da azumi amma in bai wuce maka ba in za ka kiyaye ba zai wuce ba wannan ya halatta ya halatta ba haramun ba ne duk da akwai malaman da suke ganin haramun ne to bai haramta ba ba haramun ba ne mai azumi ya amfani da shi shi ma asuwakin ai yana da ɗanɗano kuma shi ma asuwakin shi ma in kana yi zai iya wuce maka ai ai yana ɗan kakkaryewa shi ma za ka iya haɗewa zai iya wuce maka sai suka ce to a shi ma wancan in za ka kiyaye ba za ka haɗiye ba za ka iya amfani da shi afaminu abu na gaba daga cikin abubuwan da ba sa karya azumi ko alhamis na biyar kenan alkohol